وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه to yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta alhamis yau ita ce ɗaya ga watan safar ko to ɗaya ga watan biyu watan safar hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara 1445 wanda yau ɗin ita ce ranar 17 ko? 17 ga watan takwas shekara ta 2023 eh, Allah baraka wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na abu gifari da ke nan garki a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da karatun wannan littafi na a tarbiyyatu ala manhaji ahali, sunnati wal jama'a idan 'yan uwa ba a mance ba wannan muna sa ran ne darasi na tara ko darasi na tara haka ne to mun ji abin da muka ji a darussan baya bahaushe yana cewa dubara ta rage ga mai shiga rijiya wannan karatun kamar da na sha faɗa muku allah ya sani ba daɗinsa nake ji ba domin karatu ne babu ta inda za ka samo wani abu na a ce ko wani kayi farin jini a kan shi sai dai bakin jini ta kowane gefe har ta wurin masu addini domin abu ne da kowa ya gane abin da ake magana sai dai abin da za a kai gare shin shi ne matsala yanzu ya za a yi akwai abin da mutum ya gane gaskiya mutane kala-kala ne akwai wanda in ya gane gaskiya yana iya taraju'i ya ce ya gane gaskiya ana ganewa akwai wanda in ya gano wato wato ga gaskiya baya iya taraju'i sai dai a ci gaba a haka wanda kaga wannan ba daidai ba ne ana gane wannan ko wannan ba daidai ba ne idan an fahimci abin da kaza kuskure ne to a bashi akan kuskure ne karatu da na gabatar wanda daga shi ban samu zuwa ba saboda lalura kamar yadda aka sani na yi maganganu akan nijar saboda nijar wato mu muna kallon kanmu ko da wasu daga nijar ɗin ba sa kallon mu a haka amma mu dai muna da yaƙini mun tabbatar cewa mu da su abu ɗaya ne mu haka ne a zuciyarmu to bayani da aka yi akan sojoji yan juyin mulki babu ko shakka na samu kiraye-kiraye daga can kuma ɓangaren malamin mu ahalus sunna yan uwana gama gari waɗanda ba malamai ba wasu da yawa sun ta kira na suna jin daɗi suna yaba abin da aka yi waɗannan ba su ne ma'auni ba amma su malaman sun tabbatar da abubuwan da aka faɗa musamman kan yanayin juyin mulkin kurakurai ne ko ka ce kuskure ne wanda nan take kuma na karɓa a matsayin kuskure domin su ne mutanen gida mu muna waje ne musamman magana cewa babu ƙalubalen tsaro a Nijar mu iya sanin muke nan. ko ka ce tsaron Nijar bai munana ba kamar na Najeriya idan wasu daga cikin 'ya'yan Nijar suka hango tsaron su na nema ya lalace irin na Najeriya sai suka amsha gwamnati don su kawo gyara ba za mu ce sun yi laifi ba kun fahimci karatun don haka wayancan bayanai mu ɗauke su a babin kuskure waɗannan abin da suka yi ba har gobe ba na goyon bayan juyin mulki wannan ita ce matsayata idan an saurari firar da aka yi da ni da abin nan rigasa tv ana ganewa ba ni goyon bayan juyin mulki a baya da yanzu da nan gaba saboda juyin mulki bangare ne na tawaye a lokacin da aka zo yin sa wani ya kare da alheri wani ya ƙare da sharri don haka waye yake da tabbacin inda za a kwana har yanzu wannan matsalar Nijar ba a daina tirka-tirka a kanta ba ko ba ku gane ba an yi juyin mulkin Abin da ake ce samun duniyar ɗan tsako ba samun duniyar ba ina za a zauna a ci ko ba haka ba yanzu waɗannan da suka yi juyin mulki ai kaga an yi musu ca ko da suna da kyakkyawan niyya na kawo gyara a ƙasarsu wanda shi ne zaton da muke musu kuma Allah ya sa haka ne to amma akwai abin da duk wanda zai yi wannan abin ya kamata ya auna wannan gefen wane gefe ne abin da zai je ya dawo wannan ecowas cdo ne ko menene da ire-irensu waɗanda suka dage sai an yaƙi nijar to fa malam manufa ce da ake nema a cimmawa tuni yau ga dama ta samu don haka wallahi abinda shugaba shek abdullahi balalau tare da tawagarsa tafiya su nijar malam sun tseratar da rayuka allah kaɗai san adadinsu kana ganewa wannan tafiya na shugabanni ta a yi wannan sulhi kada a yi yaƙi Allah kaɗai ya san rayukan da suka tsiratar ko da ana ganin a yaƙi da yanayi tawazun ma'auni kamar najeriya ta fi ƙarfin nijar a yadda wasu ke gani a babi na awu wajen adadi da kayan yaƙi da sauran wasu abubuwa to fa waɗanda za a yaƙa ɗin nan ba fa kajin agric ba ne sojojin nijar da ecowas ke cewa za ta yaƙe su ai kaga ba kajin agric ba ne bare su zauna a ta yanka su a ta harbe su su ma tashi za su yi su yi bakin ƙoƙarinsu a lokacin da rasha take ikirarin taimaka musu ko da makami ko da ƙarfin soja wanda bai fahimci inda aka fito ba bai gane inda ake ba kuma bai san inda aka dosa ba tsammani yake rasha taimakon nijar za ta yi yanzu duk wanda yake Nijar yana jin e, abin na ECOWAS za ta yaƙi Nijar Rasha za ta taimake su yana jin daɗi Rasha maƙiyanku ne maƙiyanmu ne fatanmu Allah ya sa kada a yi yaƙi Rasha ba ta ƙaunar Nijar Faransa ba ta ƙaunar Nijar Amerika ba ta ƙaunar nijar dukkansu ba su ƙauna har china ba su ƙaunar nijar haka kuma ba su ƙaunar najeriya kuma dalilin ƙinmu abin da ya sa rasha da faransa da sauransu suke ƙin nijar shi ya sa suke ƙin najeriya magana ce ta addini yadda ka ji ana maganan tsakanin tsallaken nijar da nan tsallaken najeriya ba inda ya kai shi riko da addini to wannan abin yana ƙona musu rai shi suke so su kakkaɓe jama'a muna ganewa don haka mai muke so mu ce ka daina jin daɗi za a yi yaƙi wannan ƙoƙarin da su shugaba suka yi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka kuma babu ko shakka mun ga haɗin gwiwa aka yi akwai malaman izala akwai na ɗariƙa da kowane ɓangare kuma haka shine abin da nake yawan gaya muku akwai abin da sai an yi tari. da malaman izalan ne kaɗai suka je ko na ɗariƙan kaɗai sai a ga wasu ɓangare ne banda wasu nan magana ake yi ta ƙasa magana ake ta musuluncin a dunkule idan an gama wannan magana sai a dawo a yi waccan bangare bangare amma na ai tare za yi na faɗi wannan miraran wata kararan shi yasa in Allah ya kawo wani abu sai ya haska ma ka gane abin da ake faɗa ana fahimta kaga karatun ya me ya fito kuma idan aka tashi kashewa na faɗi wannan miraran idan kafiri ya tashi kashe mu baya bambance dan izala bai bambance dan dariƙa inda suna bambancewa da ba a kashe ɗaliban shek ɗaya bauchi wanda aka kashe su a filato da ba a kashe su ba ashe abin su a wurin su duka ɗaya ne magana ce ɗaya mu a tsakaninmu in muna da wani saɓani cikin gida ma yi shi amma mu sani akwai aikin da zai taso dole shi kuma sai mun tafi tare muna fahimta wannan ko don haka muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya Allah ya zaunar da mu lafiya wannan kokari da ake yi na sulhu Allah ya sa ya nasara duk da cewa yau uh, sojojin sun yi taro sun yi magana mara daɗi cewa in dai ba a yi samu daidaito ba za su yi amfani da karfin soja mu ko muna so maganan karfin sojan na ya fita daga kanku ku sani cewa wannan yakin da za ku duk kwandalar da kuka kashe ta mu sai muku Allah ya isa ko naira kuka kashe muna bukatar ta mu sai masara muna jin yunwa ga yanan yara da mata da tsofaffi sun fara zanga-zangan yunwa a Najeriya kowa ya gani ana zanga-zangan yunwa kuma ba karya ba ne yunwa ce da gaske yawa waɗanda kuka yarda da su tashar bbc ta fitar da report cewa shinkafa ba taɓa yin tsadar da ta yi ba wannan karan tun da to a tarihi haka nan masara ashe kenan ana me ana yunwa eh ana yunwa wani ya kira ne ce yanzu malam a ce ana yunwa a Najeriya sai na tambaye shi a ina kake yace a Abuja na ce to da Allah ka daina wannan magana ka je inda ake yunwa ka san ana yunwa kana Abuja ka san ana yunwa ne eh kana nema kana samu kana ci duk wanda ya mai da abuja kiyasi zai yi adalci yanzu mutanenmu na arewa ka san halin da ake ciki ka tambayi wanda ya dawo ƙauye kwanan nan mutumin kauye yanzu shinkafa ta fi mai sauƙi mutumin kauye akan masara akan masara don aka an shiga yunwa magana ta gaskiya amma ana so a kwashe naira tiriliyan uku a tafi yaƙi ai a raba mana kawai mu ci abinci mu ba mu bukatar yaƙi mutanen Nijar a kyale su warware matsalar su Allah zai sulhunta su idan za a sulhunta su a sulhunta su in ba za a iya sulhuntawa ba ba ma bukatar yaƙi Allah ya sauwaƙe irin waɗannan abubuwan da kake ganin idan ba an wayar da kai ba kuma ka duba ba a taɓa samun alaƙa tsakaninmu da Nijar ta lalace ba irin wannan karon in banda ma Allah ya kiyaye saboda kowane ɓangare yana da masu wauta yana da masu hankali haka ne kowane ɓangare ana samun 'yan Najeriya su fito su yi ta zagin Nijar 'yan Najeriya su yi ta zagin Nijar su yi ta faɗin maganganu haka a samu su can wawayen nasu su ma su yi ta zago Najeriya suna ba haka ake yi ba akwai alkhairi cikin wannan daga inda ka sako baki nan ka zagi babana ni ma na saki baki na zagi naka mun zama me taron wawaye ba shine ba to wannan alaƙar da ke tsakanin mu ake so a karyata ita ake so a lalata in ba haka ba ina dalili ko da kafirai ne mu annabi muhammad ya ce la ta tamannau liƙa al'adu ba haka annabi ya faɗa ba annabi ya ce annabi ya ce fasbutu ku cije ku dage ku tsaya a buga to kaji Allah muke roƙo ya gyara zuciyarmu to kasancewar wannan shine darasi na <clears throat> wato tara akwai wata gaba da muka fara karanta wancan karan zan fara da ita wanda suke littafi shafi 162 an gani shafi 162 tsakiyarsa bari mu duba wannan gaba suke cewa inna adiya alhikmati ha'ula'i an gani lam yakhanu wa yatanabba'u wa'anda suke ganin kamar suna da hikima ba su gano ba ba su iya sanin cewa ba annan ru'a'a taron mutanen gari ƙuwatun amya wani ƙarfi ne makahon ƙarfi gana magana wani ƙarfi ne makahon ƙarfi wato aka ce mutanen gari yanzu dube ma a masallacin nan ba muna da yawa ba a dunkulan nan duk abin da muka tinkara sai mun illata shi eh saboda yawa ga wasu can sama misali ga wasu can gefe to wa'inda suke ganin kamar suna da hikima ba su gano cewa ba taron mutanen gari wani irin ƙarfi ne makahon ƙarfi duk abin da ya tinkara sai ya ga bayansa idan a siyasa aka yi maka taron dangi baka kai labari saboda taron mutane kuwa ce amya an fahimci magana lokacin da aka yi wa jonathan taron dangi ya kai labari tun da safe ya faɗi yana da gwamnati a hannunsa da ya fara jin ruwan ƙuri'u da wata jiha ta kawo ta sai labari ya canja saboda yawa wannan fa don waɗanda suke zaben ba su kai kaso ashirin bisa ɗari ba ba mu damu da zaɓe ba ɗan arewa bai damu da zaɓe ba da eh, kuma haka ba inda su yadda suke tsayawa keke da keke uba ya yi zaɓe uwa ta yi zaɓe ya ta yi zaɓe inda haka muke yi kai malam ina jin wani wurin sai an kwana uku ba mu gama jefa ƙuri'an ba saboda yawan jama'a da Allah ya bamu to duk wanda aka yi ma taron dangi ba zai kai labari ba ya ce wannan shine abin da masu tunanin suna da hikima ba su gano haka ba wa annal mutamayyizin al hukaman min wastihim umyanun mislahum sannan waɗanda suke da ɗan kamar wayewa zaɓaɓɓun ciki shugabanni a tsakanin wannan taron jama'a su ma umyanun mislahum fi siyasa duka makafin ne a siyasa ana ganewa idan ba ba yahude ba da ku taron mutanen gari da manyan ku 'yan siyasan siyasanku shugabanninku dukkan kuma kafi ne yanzu kuma ci magana ba fa ni nake faɗin wannan ba fa yawa ka ga baki abinda suke cewa da mu taron mutanen gari da kuma shugabannin namu a siyasance dukkan mu makafi ne ba a san abin da ya dace ba magana ta fito shi yasa a wani wuri can mun karanta idza qada al a'ama a'ama mislahu fa sayasqutani ma'an fil hawiya idan makaho ya jagoranci makaho ina aka yi rami za a su makafi mu makafi bari in kai wata gaba akwai bayanin da zan muku nan za ku gane insha Allah suka ce gaba daya umyanun mislahum fi siyasa a wajen siyasa din makafi ne za a ga mutum da ido kuru-kuru za a gan shi da digirori guda uku amma wawa ne ana ganewa mutum mai digiri uku wawa sai ka zo nan yankinmu mutum da digirori amma sakarai ne bai sanya amfani al'ummarsa ba wallahi astagfirullah wani ma digirorin addini ana ganewa gara ma inda digirorin boko na ma a ce addini bai sanya amfani al'ummarsa ba ta ya zai yi ya kawo al'ummarsa amfani bai sani ba to kaji <clears throat> wato asarar shekara takwas yanzu mu mun yi asarar shekara takwas ta tafi haka nan waɗanda suka san mahimmancin lokaci sun zo kan aiki sun kama aiki waɗanda suka san mahimmancin dama yanzu sun kama aiki bari mu je karatun za ku fahimta waɗanda ba su san mahimmancin dama ba ku ne shugaban ƙasa ku ne shugaban sojoji ku ne ministan tsaro ku ne ministan gona ku ne ministan wuta ku ne ministan kaza ku ne kaza ku ne kaza ku ne kaza shekara takwas din a banza a wofi ba abin kuka yi wa al'ummarku Al'ummar na nan cikin talauci tana nan cikin yunwa tana nan cikin duhun bakin jahilci tana nan cikin gaba da hasada babu abinda ya canja cikin al'ummar to tunda ba ku san amfanin Allah ya ba ku dama ba yanzu sai Allah ya karɓi damar don ya ba ku karatu sai ya ba da damar ga wasu sai manyan naku yanzu sun fara koma 'yan aike da kaji an ce minister of state kasan ɗan aike kenan minister of state wani zero ne behind a decimal point bai da wani amfanin da zai yi ga minista zaune minister of state me abin da zai yi zai rika ɗumama kujera ne ana bashi albashi yana cin abinci da kun yi magana ce ba an ɗauke su ba gashi shi ma sunan shi minista sunan shi minista eh ai bai da wani amfani a lokacin da muke faɗa wa mutane muna cewa ku daina dogaro a demokaradiyya da mataimakin shugaban ƙasa spiya ta yaci a ba ku shugabancin ku ku ba su mataimakin duk ba mun yi wannan bayanin ba aka zo majalisa mu ne spiya taya ba aka aka yi ba majalisa mu ne spiya taya kawai ka ɗauki mukami biyu da aka ba 'yan niger delta 'yan south south shugaban majalisa da ministan abuja babu gudunmuwar da suka bayar a gwamnatin a tafiyar cin zaɓe waɗanda suka kawo ƙuri'u aka ci zaɓe su ne 'yan arewa maso yamma northwest ka faɗa abin da aka ba su in dai ba 'yan aike ba 'yan aike aka ba su a ci gaba da aikensu a ce ina ne? ce sa gobe ka saman a ofis da safe zan aike ka wani wurin da ba za ni ba za ka wakilce ni za a nuna ka a tv kai ma a nda allahu akbar ba haka mutanen mu suka koma ba ku kuke da jama'a a demokradiyya kana da jama'a a hannunka bari in koma karatun yanzu kila ku gane suka ce inna adiya il hikimati masu tunanin ganin kamar suna da hikima ha'ula'i kaga nan da suke ganin kamar suna da hikima lam yakhanu wa tanabba'u ba su lura ba ba su gano cewa ba annan ru'a'a wannan dandazon da kake gani na jama'a wani irin ƙarfi ne kuwatun amya ƙarfi ne makahon ƙarfi za ka yi amfani da shi lokacin da kake bukata yanzu ba gamu ba yanzu da ƙuri'anmu aka shiga inda aka shiga ko ba ka ba waɗanda suke mulki a yau suna cin gwamnati babu wanda ɗansa ya jefa ƙuri'a yana da kama da wahala idan zanga-zanga za a yi ba yayansu in yaƙi za a yi ba yayansu amma wurin cin ganima fa eh? har yanzu fa idan ka ga mutum yana bayanin pdp da apc yadda ka san musulunci da kafirci wato apc ne musulunci pdp ce kafirci kaga wannan jahili ne babu ko shakka bai fahimci abin ba kwata-kwata jahilin abin ne ba wani bambanci ka aje wannan gefe guda wai apc ta ta allah wani allah to kake magana wani allah tukun mu ji allah kana nufin ta gunki wannan sallam na jadalin amma wulakanci ne ka rinka siffanta pdp da kafirci kana siffanta apc da musulunci wannan wulakanci ne akwai cin mutuncin musulunci a ciki mu je gaba kaɗan suka ce fa innal mar'al maqduri lahu an yakuna hakiman ka ji tauhidi zalla duk wani mutumin da Allah ya ƙaddara zai zama jagora walau kana Ahmad, ko da wawa ne ba fa na ce ba kai bari dai in maimaita ku ji ba ni na faɗa ba walau kana ahmak ko da wawa ne yastati an yi hakum zai iya zama shugaba wanda yake wannan magana fa ba yahude ne yana so ya gaya ma mu a wurinmu muna da tauhidi mun san Allah mun san tauhidi idan mutum Allah ya kaddara sai ya hau wata kujera ko da wawa ne sai ka ga an yi wani juyin juyi kawai ya ɗane kawai ka ga mutum ya ɗane kai da ka ga wani a kujera ka san ƙaddara ta kawo shi ana ganewa kisa suka ce walau kana Ahmad. ka ga mutum hakimi ne ko sarki ne ko gwamna ne ko ciyaman ne ko kaza ne amma bai da wayo magana bai iya ba bai san abin da ya dace ba amma shine shugaban kuma ya za ku yi jama'a kuna fahimta almar almakaduri lahu an ya kuna hakiman inda Allah ya sa wani zai zama mu a nan Najeriya da Allah ka ɗauko lokacin Jonathan duk mukaman da Jonathan ya tattaka har ya kai shugaban ƙasa abin zai baka mamaki kai ka san Allah ne ya kaddara sai ya je eh? ka kalla Ƙaddara ce ta ubangiji ta kawo shi kujerar wannan mun yadda su ma sun yadda amma akwai karatu gaba fa ba kadai tauhidin ake so a nuna maka ba shimfiɗa ake za a maka magana akan shimfiɗar misali ka ɗauki gwamnan kogi ai ba shi ne ɗan takarar ba ɗan takarar mutuwa ya shi kuma aka yi me a zamfara ai an kada wanda ya gwamna wanda ya saukar nan wane ne sunan shi Mutawalle. ai an kada shi amma kotu kuma aka yi abin da aka yi aka ɗauki gwamnati aka yi mai idan Allah ya kaddara mutum zai zama shugaba to zai zama ne saboda Allah ya kaddara zai mai zai ya rubuta ba wanda ya isa ya canja wannan suka ce mu ma yahudawa ai mutanen annabi musa ne mun san haka karatun mun san shi wannan eh sai suka ce walakin mar'a ghairil makaduri lahu zalika mutumin da Allah bai kaddara wa zai zama shugaba ba walau kana abqariyan ko da zakakuri ne mai wayau lan fama shay'an fi siyasa ba abin da zai gane a jagoranci zaka ga mutum ya kai mutum akwai kwakwalwa amma kai ta nuna mashi ya kasa ganewa domin Allah ya kaddara ba zai yi ba wane eh Ga shi dai mutum ne mai basira kila yi makaranta yana zuwa na ɗaya Ƙila ɗalibi ne a jami'a first class ai kaga zakaburi ne amma tunda Allah bai ƙaddara zai yi ba mulkin sai ya kasa gane siyasa ya ci wannan eh, subject ya ci wannan subject ya ci wannan amma a zo fahimtar siyasa a aikace fadi ina jin wannan ga abu kuma ya ce ta ba akwai 'yan siyasa da basu makaranta ba eh akwai 'yan siyasa da basu makaranta ba amma malam sun san yadda za a kulla a kulla a sauke wancan a kujera sun san yadda za a kulla a kulla a ɗora wancan kaga yanzu wannan ya fahimci siyasa kenan wannan siyasa ilimi ne mai zaman kansa Allah yake ba waɗanda ya ƙaddara za su zama shugabanni kuna fahimta jama'a duk wanda Allah ya ƙaddara zai zama sai Allah ya ɗau wannan ilimin fahimtar siyasa sai ya bashi mu ɗan koma baya kaɗan mu koma baya kaɗan akwai mutanen da asalan ba 'yan siyasa ba ne tun da safe bi ma'ana 'yan siyasa ne da rana wasu ma 'yan siyasan marece ne an gane ko in yi bayani akwai 'yan siyasar safe akwai 'yan siyasa na rana akwai 'yan siyasar mareci ina son da in ne wannan yaran kawai ku gane mushi 'yan siyasan safe su ne mutanen da tun da aka san su a siyasa aka san su akwai mutanen da yanayi ya sa suka samu kansu cikin 'yan siyasa da rana suka shiga siyasa akwai kuma 'yan siyasan marece wanda su kwanan da ma suka tsoma kafa amma suna kan mukamai kwanan nan suka tsoma kafa da yake Allah ya kaddara suna kan me mukamai lokacin da za a yi wannan zaben wallahi ko ba a fito an faɗa ba a fili yanayi na gwada haka idan muka ce tsarin musulun musulun yaudara ce mun san ana zagin eh musulun musulun ba da shi aka ci wannan mulkin ba yanzu akwai wanda ya rage har yanzu bai gane yaudara ba ce har yanzu akwai saura a'a akwai wanda dattin ya yawa a kwakwalwar sai nan gaba sai gurjin ya kai gurji amma barnar da gwamnatin musulun musulun ta 'yan najeriya a wata uku to duk barnar buhari kuma wata kai ta yanzu domin ita gwamnatin musulun musulun har ma yaƙi take so ta jangomo mana muna cikin yunwa da talauci da wane za ka ji ga yunwa ga talauci ga yaƙi da wane za ka ji kuma wallahi ko malamai ba ku so mun faɗi wannan sai mun faɗa domin sunan gwamnatin ce musulun musulun ba haka take ba a kira ta da sunanta rigar da kuka sako kenan kuka zo cewa a yi musulun musulun tiket muka ce a'a idan ma za a yi musulun musulun din a nemi musulun din gaske a yi su amma akwai wanda ba sunan ba shi wanda ake magana kansa yau kan Allah ya kawo mu lokacin da mutum ɗaya zan yaba masa in jinjina masa musamman cikin malamai saura sai nan gaba malam murtala a sada na sokoto ai duk kun ji bayanansa ya nuna maka cewa don Allah ya yi kuma yana da jarumtaka me yasa ya iya fitowa ya faɗi cewa an yi kuskure kuma ba su san haka za a yi ba to wai gwada maka don Allah ya yi malam mutala asada don Allah ya yi iya abin da ya fahimta kenan don haka dan an samu kuskure za ka ba shi uzuri amma har yanzu mutum ya ci gaba da cewa daidai ake a ina aka yi daidai a masara da ta kai dubu saba'in buhu a nan aka yi daidai a fetur da ya ninka uku ko hudu a ina aka yi daidai koko a yaƙi da za a kashe kuɗinmu a banza a ina aka yi daidai a ina ne me yasa mutum ba zai ji tsoron Allah ba ya faɗi gaskiya ya ce ya yi kuskure menene cututuwa in ka ce ka yi kuskure ministoci da aka kawo daga yankin yarbawa a cikin yarbawa minista tara bakwai kafurai biyu musulmai bakwai kafurai ina musulun musulma nan a ina yake mu gaya wa kanmu gaskiya ka gaya man inda yanzu a tafiyan nan a ina kake ganin musulunci zai amfana duk wani ma wanda yake kama da taimakon ƙasa ma an cire shi malam nasiru yan rufayi kai ka san ba za a yi gwamnati da shi ba saboda mutum ne sak a miƙe yake sak ya tabbata malam nasiru yan rufa'i yana kishin arewa yana kishin musulunci duk da kurakuransa amma yana kishin arewa kuma yana kishin musulunci yanzu an yi nesa da shi har alkawari shi uban tafiyan ya yi ya ce zo nan a lokacin kamfen fa kenan lokacin kafin a samu zo nan kamar alkawari cewa za ka taimake ni a yi gwamnati in ba haka ba ni kaza kaza ashe ashe shi yasa suka ce mutum ko da yana da ilimi idan Allah bai kaddara zai wani abu ba lan ya shay'an fi siyasa ba zai gane me ake nufi ba waɗanda suka tsaya tsayin daka gwamnoninmu na arewa wanda muka taba cewa sun ha'inci jama'a tun a firamare idan baka gane waccan hudu babba yanzu karatun ya fito eh, kuma su ma sai Allah ya wulakanta su hey mutum ya kare a dan aike malam ba mutumin da za a haɗa baki da shi a cuci musulunci ko al'umma Allah ya kyale shi sai Allah ya wulakanta shi eh malam ka duba irin wannan gari ka duba idanunmu sai da aka ɗauko maƙe musulunci na ƙin ƙarawa irin wuke yau shi ne ministan abuja ai ka san mun shiga wancan muna cikin yanayi sai abin da allah ya yi a ci gaba da addu'a jama'a in ya kama a hada da kunuti wannan mutum wannan mutum da kuke gani malan sharri ne bala'i ne ga al'umma yadda yake magana a kan ƙin musulunci akan kin arewa yanzu don Allah da gudunmuwar da kwankwaso ya bayar da gudunmuwar da wuke bayar ɗaya ne ba a jefa kwankwaso bola ba ba su wurgar da shi ba sun gama amfani da shi ba za su tafi da shi ba ministan abuja ba wasa ba ne shi ya sa muka yi ta kira ina kwankwaso ina kuke ku zo a haɗu a taimaka wa naku abin ya zauna mun yi wannan kira ko mu ba malamai da wuri daban-daban miraran wanda ya zage mu ya ce an ba mu kuɗi ba abin da ba a faɗi don haka ake faɗi to yanzu mun kashe kuɗin duk an dawo ɗaya ba shi ne ba yawa yanzu ina kuɗin mun ji an ba ina kuɗin yanzu kai kana ganin za mu zaɓi namu yana shugabanci a ɗauko wannan a ɗora kan za a yi mana haka wato Allah ya baka dama ka yi wasa da ita aiko jikinmu ya gaya mana ba mu ma san abin da gobe za ta sai abin da Allah ya Allah ya tausaya mana a ci gaba da addu'a amma fa an riga an rungu mota. hatta ya su ya su malam jihar Legas fa kwamishina na farko shi gwamnan kan shi cushe aka yi musulmi sun fi rinjaye a Legas wannan din da jagoran musulmi musulmi shi ya cusa musu arne dole suka karba domin yadda ya dama haka ake sha ya dama musu arne kuwa suka ko karba shi ko da arne ya tashi domin mai hali baya barin halinsa a cikin kwamishina talatin da ɗaya ya ɗauki ƙwara takwas ya ba musulmi sauran duk ya ba kafirai su ba sa jin kunya fa su gwada bambanci a fili ba su jin kunya malam duk wanda ya zaɓe a abuja idan ba kai zaɓe a abuja ba don allah kai mana shiru don ba ka ga abin da muka gani ba malam na je filin firamare jefa ƙuri'a wallahi sai an ɗauki lokaci kafin in ga musulmi ƙwara ɗaya filin firamare ba mutanenmu sun cika wurin dole sai an kada mu ba haka suka yi ba ashe wahala za mu yi masu muka gama abin da zamu muka zaɓo muka kada su ko mu kura da shan bugu yanzu su ne ke da gwamnati waɗannan kafiran da suka ki zaben apc ina son ku bayanci magana shi yasa na kira sunan kafiran abuja da suka ki zaben apc yau kuma su aka damƙa ma shugabancin abuja mu muka koma 'yan kallo ko ba ku gane ba yau su aka damƙa mawa mu mun koma yan me yan kallo ka je ka duba ministocin da aka bayar kakaf duk wani minista mai tsoka ba a arewa yake ba ko ba ka ba wani ya ce ai an ba mu ministan tsaro <laughs> wala ake gaya mu wai an ba mu ministan tsaro na ce mushi a'a na tsoro dai magana ta saboda Allah ka ɗauki mai irin wannan kamfanin gadi din nan ka san akwai yan kamfanin gadi ba ɗan sanda ba soja ba irin kamfanin nan na gadi masu gadin banki da security to ka kawo shi ka bashi ministan tsaro ina ganin ya fi wanda aka kawo Ghana security domin shi ko ba komai ya iya caja mutane kuna ɗauka abin na wasa ne a ɗakko shi wannan mai gadin ƙofar banki mai gadin ƙofar kasuwa ya fi wannan sanin tsaro manzan mu annabi muhammad ya ce daga cikin alamun tashin alkiyama a jingina al'amari zuwa ga wanda bai dace ba Eh? a ɗakko mutumin da bai san komai akan wannan ɓangaren ba a bashi kuna ganin an taimake ku a'a dama tsaro a wajen ku ya lalace so ake ƙara damewa ya ƙara jagwalgwalewa saboda ta inda ma zai kamo abin bai sani ba bai sani ba haka kuma aka yi taimana a wancan gwamnatin a kawo wanda bai san abu ba kafin ma ya gane abin ashe lokaci ya wuce ya ma gano bakin zaren wannan karatun ba ni da wata basira da zan iya muku bayani ku gane amma wannan yanzu shi ke taɓa abin da muke ciki yanzu a lokacin da da ka ce malam nasiru yan rufa'i ka baro wannan mutum ka zo ka dafa wa ɗan uwanka zai yadda shi ma gani tafiyar ɗaya ce e su ne ma za a hau abin rawa ana yi ja gaba ya me ana ta kiɗi ko ba haka ake yi ba su ne gaba gaba yanzu kuma suna ina suna baya ja gaba ya yi gaba ya bar su malan nasiru yan rufa'i a baya ban ga wani mutum da ya dafa mashi ba kamar malan nasiru yan rufa'i amma ya wurgar da shi hatta kwankwaso da aka ce ka lalata min kano da ko ba haka ba kwankwaso ya san ba zai ci zaɓe ba magana ta saboda Allah mu masu son shi ne amma gaskiya ta zo akan kowa muna faɗi ya lalata wa ɗan uwansa domin mutanen Kano idan ba su zaɓi wannan ɗan nasu ba to sa zaɓi wannan wanda abubuwa ya haɗa su na sun da wuya su tsallaka can yamma don yayi nisa da <laughs> ko haka ba to sai aka waye gari an fasa kowa ya rasa yanzu shi kenan ya taimake shi directly ko kuma indirect ko dai directly ko indirectly ya taimake shi ya kuma kai shi ma an yadda shi ko ba haka ba ka gaya min wa ake yi da shi yanzu lafiyayyen mutum ka gaya min wakilin arewa guda ɗaya a gwamnatin nan lafiyayye wanda yake wakilta arewa mun gamsu cewa ko dambe za a yi da shi akan arewa za a yi in ka san shi sai dai 'yan aike sai 'yan aike akwai fa 'yan aike da yawa ga sunan bijiji kuna abu na hannunku kuke da jama'a kuke da albarkar ƙasa kuke da abubuwa haka kawai kun ɗauki abin a soye kun miƙa musu ku kuma kun koma mai yan kallo ai sai abin da kuka gani gobe ma wani ya dawo ya ce mana musulun musulun wa gadan linazirihi karibu ko ba haka ba wa gadan li nadhirihi qaribu muna nan muna jira wanda ya ce wai ko gobe aka yi musulun musulun shi zan yi <laughs> na ce ka je ka yi ko ba haka ba ka je ka yi akwai mutumin da yake da girman kai da taurin kai yana shan wahala amma ba zai faɗi ba eh ka sa akwai wanda ana faɗa aka matse shi zai ce a zo a raba mu amma akwai wanda duk yadda zaka yi haka zai ci gaba da shan wahala kuma waɗanda suke wannan magana sun fi kowa shan wahala shi yasa ba ko ina za ku kai suna addinin mu ba to ka gani dai suka ce mutum bari in ƙara karanta ibaran nan suka ce fa inna ko walakin mar'a ghairil maqduri lahu zalika wanda Allah bai hukunta zai zama shugaba ba haka ne walau kana abu ƙariyan ko da wayayye ne mai ilimi lan ya fama sha'an fi siyasa bai gane komai a siyasa ga wayan amma ba su iya gano cewa wannan mutum in ya damke ku sai kun yi kuka duk ba su gano haka ba ga su da digirori ga su da digirori amma ba su gane wannan mutum so yake cuce mu ba wani abin ba zai faɗa a nan ba amma bari muku shara in kun gane rabon ku ne shi wancan da ya takarar majalisa aka kada shi eh? ai su ne suka tsaya tsayin daka sai an kawo wannan yana cikin waɗanda suka yi ta zuba kuɗi suka shiga suka fita aka lankwasa inda za a lankwasa aka murda inda za a murda suka kawo mai abin da yake so ranka ya daɗe ina so in yi takarar shugaban majalisa sai ce a ban tambaye ka kuma ina magana da mutane da yare suna ganewa ina so in yi takarar shugaban majalisa sai ce a I'm going to support my own I'm going to support my own yanzu ran nan ne ya gane kenan dama duk wahalar da nake maka I'm not your own eh, eh. mutum gashi da digirori amma bai gane bai gane siyasa ba ana wasa da shi a siyasance kun fahimci wannan magana shi ce walau kana abu ƙariyan tunda Allah bai yi zai yi shugaban majalisar din ba da Allah ya yi zai yi shugaban da tuntuni ya balle ma wannan ya yi haɗe da wancan an da wannan wancan din yana iya dafa mai ya zama domin gane siyasa shine ka gane inda maslaha ka take a ina ne in an samu za a yi da ni ita fa wannan siyasa na sha faɗa maku harka ce ta duniya harka ce ake ta masara da abinci to ina Allah ciki a daidai ina Allah yake a ciki ka faɗa mai inda Allah yake sai dai in ana bukata a ci zaɓe a kawo sunan shi a raba a ci zaɓe kuma a wuce akwai daɗi mutane a ce Allah ya kawo musu wani yanayi su gane akwai daɗi yanzu wa'azinmu ya rage wahalar wa'azinmu ta rage nan gaba wancan da muke ta ce ba kowa ya fi kowa kirki amma shi a kafu da darare ne cuta biyu ta haɗu sai ka ɗauki ƙarama ka faɗa mata ba haka muka faɗa ba yanzu da waccan cutar da wannan ta wace ce saboda Allah a kafu dararai ne cuta biyu wannan fa maganar shekara hudu ake ko shekara ɗaya ba ba wata uku kawai aka yi <laughs> yawa a'a ba ina so <laughs> a'a ai ba tsoro zan baku ba ni ba tsoro ai na ce ku yi addu'a eh wata goma sha biyu so hudu nawa kenan wata arba'in da takwas yanzu an yi wata nawa an yi wata uku saura wata arba'in da biyar eh? abinda da yawan mu ba mu gane ba Allah da yake bayani wa yas'alunaka an ne ne qul sa'atlu alaikum minhu dhikra inna makanna lahu fil ardi Allah ya ce mun bashi dama a bayan kasa wa atainahu min kulli shay'in sababa mun bashi duk abinda muka bashi ta hanyar sababi fa'at ba a sababa sai ya bi wannan sababin amma ku kun zo na masallaci kuna Allah ya kawo mafita kafin zirkan ne sanin Allah ne wa atainahu min kulli shay'in fa'at ba a za ku je ku bi sababi ko za ku tsaya masallaci idan kana so ka gane fa'at ba a sababa tana da amfani kana da shago ko baka da shi kana da ofis da kake aiki goma karshe ka zauna a gida mana kai ta kiyamul laili kana salatu duha kana Allah ka samu abinci a baki ka gani in baka mutu da yunwa ba ka gani kenan dole mu tashi inda ake murda mu murda inda ake shiga mu shiga an fahimta ai wata rana wani ya ganni can cikin daji na fito ya zo wuce a mota mun fito cikin daji malam lafiya na ce lafiya lau ya aka yi na ce muna nan wurin tallafi laye kai kana ganin da sadaka zan tsallake sadakan masallaci zan kai labari eh, dole in tashi in nemi kuɗi ko ba haka ba saboda in baka nemi kuɗi ba ba abin da zai yi yawa kawai yana wuce a mota sai ga fito daga daji cikin ciyawa sosai yaya na ce wani fili ne can ga mun je da abin da zai abin ya dai nuna filin a saya mu samu shine magana ana ganewa yawa fa'ad ba sababa yawa ka bi sababi to kaji Allah ya gyara mu duk wannan abin da muke yi wallahi babu wani misali yanzu ka dauki 'yan rufa'i 'yan rufa'in nan su bi na taba ganin sa a rayuwata nan kar ka ɗauka wani abu yaban na taɓa ganin sa yana minista sau ɗaya sannan na taba ganin sa yana gwamna so ɗaya. ganin ba ni kaɗai ba a hange kamar irin na kowa mutum zo wuce ka hange shi ban da wata alaƙa da malam Nasiru yan rufa'i ta nesa ko ta kusa kuma bai taɓa bani ko ko ba wallahi azim amma idan mutum yana da quality za mu faɗi kwalitinsa don yana da amfani don shine adalci idan mutum mai rauni ne zai cutar da mu za mu faɗa kuma wani zai cutar da mu jama'a kuna ganewa amma abin da zai tsammani kamar wani abu aka baka ba abin da aka bamu kai ma idan kai kirki za mu faɗa ka ɗauki gwamna zulum tun da nake ban taɓa ganin gwamna zulum ba tun da nake da ido na ban taɓa ganin gwamna zulum ba ni kuma a najeriya babu ɗan siyasa da na yarda da shi na aminta da nagartarsa kamar gwamna zulum yanzu ba an ba kowace jiha naira biliyan biyar ba don ta rage talaucin cire kuɗin tallafi to wanda na yarda zai ba mutanensa shine gwamna zulum ni shi kaɗai na yadda saura in sun bada ni ne dama ban gamsu ba sai na ga an yi amma shi ko ban nan na gamsu zai iya yi dalili ko ya sha yin haka ɗin gwamna zulum ba ka da wani mutum da za ka kawo mun duk a cikin 'yan siyasan nan da ya kai gwamna zulum ni a wurina tare da cewa ban taɓa ganinsa ba ban taɓa yin wata hulɗa da shi ba amma alkhairinsa ya kawo wa kowa alhamdulillahi mutumin kirki ne gwamna ne mai adalci gwargwado za a same da kurakurai amma yana da adalci idan ka ji muna faɗin mutum muna gaya wa mutane in ba ku san mutane masu nagarta ba ga su ku gane su don gobe in an zo ku zaɓi masu nagarta ku bar bara gurbi ko ba haka ba bara gurbi idan kana neman zaɓen tumun dare ta an koyi shi Zaɓen tumun dare tare da cewa ya ɗan ɗaran ma baya ta wasu ɓangaren basira da wannan kuma gaskiya ce amma ina mai tabbatar maka ka shirya ka shirya eh magana ta saboda Allah eh a ci gaba da addu'a ma a tashi tsaye ba ma sai na ƙara maimaita wannan ba ina jin ya karantu yanzu eh kowa ya gane insha Allahu sai suka ce wa kullu hadha kana ba'idan an nazar al umamiyina duk wannan abu ne wanda wanda ba ba yahude ba bai ganewa ma'a anna al hukuma al wirasi qa'imun ala hadha al asas shi shugabanci irin na gado sarauta kenan ko abu ne wanda dama akan haka ya tsayu kuna nan kuna nan sai a samu sarki mai basira sai ya rasu sai a naɗa muku wani wawan sarki <laughs> ba ana yi ba ana nan wata rana sai a waye gari sarki wani iri ne bai da basira sai ya rasu sai a samu sarki wayeye sai a kujeran sai ka ga canji ba ko kun taɓa lura da wannan ba ka je ka karanta tarihin mulkin gado wani zamanin babansa ba a ji daɗi ba amma yana hawa al'amura suka canja saboda yanzu mai basira ya hau abubuwa su mai saboda me shi ne wato hukumu na wurafi na abin da ya shafi gado eh wannan wannan wannan tsari da ake kallo yanzu a saudiya ana ce wane ne wazir wane ne yake eh, yarima ai kai kaga tun bai hau ba an san da aka sa gaba eh gaba ɗaya zai canja akalar ƙasar wani wuri alheri ne abin da zai yi ana ganewa wani abun kuma sharri ne ina jin anan ne na taɓa faɗa mana wannan ban san ko a masallacin nan ba ne muna karatu ta gaba na ambaci wannan idan ka ɗauki ɗanka ka kai ma bature ka ce ya je karatun boko ka tsallakar da shi ƙasa ka kai shi jamani ko denmark ko kaza ƙarancin abin da zai faru shine ko raba kai da baturan rabi mutumin kirki rabi dan iska wannan haka take yauwa in dai ka ɗau ɗanka ka kai masu karancin abin da zai faru shine ku raba rabi na kwarai rabi dan iska eh kuma ko ga ka dawo yana durkusa yana gaida kai ai babu wanda ya kai dan wiwi ladabi kuma wannan bai da dan wiwi ne kun gane karatu <laughs> dan wiwi ya fi kowa ladabi to wanda ya durkusa ya gaida akuya <laughs> ya durkusa ya gaida tunkiya yaya to amma kana so ka ce min dan wiwi ladabi gare domin kai ya ma biyayya bai wa Allah biyayya ba mai akai an ci gaba an karu akwai alherin da aka samu ko kuna fahimta Allah ya gyara zuciyar mu akwai wata gaba kwara daya kila da na dan karanta ta a gurguje sai mu sai mu mu mu mu mu tashi ina son ku fahimci wannan da kyau yahudawa suka ce wannan eh, masu littafi shafi 172 layi na uku suka ce wa nahnu nahkumu tawa'ifa bistiglali mashairil hasadi wal baghdai mu muna yin amfani da abubuwa guda biyu hassada da ƙiyayya wajen shugabantar ƙungiyoyi yanzu wannan juyin mulkin da aka yi a Nijar 'yan jam'iyyar adawa suna maraba da shi 'yan jam'iyyar da ke mulki ba su so ko ba ku gane ba saboda yanzu an rushe za a sake zaɓe duk ba ta wuce aka ba kowa maslaha shi yake kallo ɗaya ɗaya yake kallon maslaha musulunci maslaha ta kawai nake kallo ana ganewa mafi yawan waɗanda ke goyon bayan juyin mulkin Nijar mafi yawan masu goyon baya 'yan jam'iyya adawa ne wanda ba su son mulkin waɗanda kuma su sun ji zafin abin da aka yi su kuma su ke yin mulkin saboda an raba mu dawa'if an raba mu jam'iyya jam'iyya ai na mana bayanin jam'iyya masallacin nan ba nan ne muhadara ba akan jam'iyya illa jam'iyyanci a ce kai dan apc ne ko kai dan pdp ne ko kai dan afga ne ko kai dan kaza ne wani ya ce mu wai me yasa kai musulun musulun a gwamna a kaduna na ce ba wai dan musulun musulun din ba domin wanda ya tsaya a musulun musulun din ya fi cancanta akan wanda ya tsaya a ɗaya bangaren ta bangarori da dama wancan na bangaren jam'iyyar pdp a wancan lokacin ya ɗauko mataimaki maƙiyinmu wanda ubansa ke da tarihin kashe mu da iyayenmu da kakanninmu kaga mu ba za mu mara mai baya ba ba za mu dau daman mu bashi ba kuma wanda aka ɗauko ɗin zaƙaƙuri ne karantacce wanda ya ɗauko shi kuma karatun bai kai ko ina ba kaga yanzu waye za a dole ƙarshe zai amsha abubuwan a hannun shi da dalilai da yawa a nan mun ƙi musulun musulun can gida mun je mun yi musulun musulun ba mun yi dan musulun musulun ba a'a mun yi ne don mutumin ya fi cancanta kun fahimci bambancin kenan yanzu a nan a nan nayi nayi me nayi PDP nayi a gida nayi APC a can Taraba ina nan ina ina ina taimakawa a Taraba can kuma NNPP nake yi kaji kuma ikon Allah kun gane matsalar jama'a idan ya zama kana da jam'iyya wallahi duk wanda ciwon PDP ya kama shi shi di yadda za a yi pdp ta ci zaɓe kowa ta kawo ko kare ne ko biri ne haka wanda ciwon apc ya kama shi ko da alade aka kawo aladen kawai ya ci ba haka suke ba muna tare da su muna kallo ba haka ake so mu zama ba mutum ake magana saboda su sun maida mu ɗa'ifa ɗa'ifa ƙungiya ƙungiya ƙungiya kaza ƙungiya kaza ƙungiya kaza sai suka ce muna amfani da wannan dama bistiglali mashairil hasad muna amfani da hassada da ke tsakanin wannan da wannan wanda me yake ƙara tunzura wannan hassada allati yu'ajjiju haddiqu wal faqr wanda kunci da talauci shi ke ƙara zabura wannan hassadar da ƙiyayya tana ƙara yawa yanzu ba an fito zanga-zanga tinubu ba abinci tinubu ba abinci ba kamar wasa malam tun ana yi a gari ɗaya za a koma ana yi a gari goma haka za a yi ba an fara fitowa zanga-zangan yunwa ba ina ne in kun karanta wani labari wani mutum da yasa budurwa ta rasu aka yi mata jana'iza ya sake cewa kun kusa dawowa jana'iza aka ce Allah lafiya ce kwarai yunwa ya kashe wannan sauran ma za su biyo kenan akwai me yunwa mutumin da yake cikin yunwa da ya ga ka wuce da mota da wadata zafinka yake ji ka wuce da riga mai kyau zafinka yake ji yana daga cikin hikiman musulunci ya ce a fidda zakka yanzu mai kuɗin unguwarku shekara yana baka zakka dubu ɗari sai ka ga duk duniya baka da kai karshe kana iya ma shiga a dashe saboda tunanin zai baka dubu ɗari ba haka ba ne saboda yana baka dubu ɗari duk shekara sai ka ji baka ƙinsa don haka musulunci ya shar'anta mai zakka mu dama muna muna muna ba tallafi ko da tallafin gwamnati in ta cire nata mu a musulunci ba a cire tallafi lisa'il wal mahrum dan uwanka yana da haƙƙi cikin dukiyarka na ƙarƙashin ka duk ba haka abin yake ba suka ce muna amfani da kiyayya wanda kunci da talauci ke zaburar da ita in dai mutane suna cikin talauci ana iya amfani da su su yi duk wani mugun aiki sau nawa ake amfani da talauci ana sanya mutane su jefi shugaba ana yi ko ba shugaba ya zo wucewa a ba mutane kuɗi a ce ku jefe shi da fiye wata nawa aka yi kuma an yi amfani da talauci yanzu wannan talaucin da ake ciki talauci na masara buhu ɗaya dubu saba'in idan aka lallaba haka aka je 2027 in ma ka kai baka mutu ba kana shure-shure idan aka ce maka ga buhun masara ka zaɓuwa ne eh yaya saboda Allah addiku wal faqru hassada abinda ke ke sa hassada shine kunci da me da talauci da talauci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai da imani makwabcin da ya kwana a ƙoshe makwabcinsa ya kwana da me da yunwa saboda dole ya rika ma hasada kana ƙoshi ka bashi da yunwa mu je mu duba tarihin rayuwar manzan Allah waɗannan yahudawa da suke magana ba bisa jahilci suke ba sun san abin da suke faɗa suka ce mu muna samun dama ne wajen shugabantar al'umma ta yin amfani da hassada da ƙiyayya da take tsakaninsu hassada da me da ƙiyayya wanda ba abin da ya kawo ta sai talauci ba abin da ya kawo ta sai mai sai kuncin rayuwa talauci da kuncin rayuwa yanzu a najeriya kaso 95 na 'yan najeriya wallahi cikin kunci suke kaso 95 bisa 100 wai yanzu da aka tashi za a raba naira biliyan biyar naira biliyan biyar kowace jiha wai sai aka ba gwamnoni ai da babu ku sanar ba kawai cefane kuka ba su kun ba shi kuɗi ne kawai da zai amfani da shi ba mutanensa yanzu kana ganin gwamna da ya kamu da ciwon apc zai raba kuɗin nan ga wanda yake pdp gwamnan da ya kamu da ciwon pdp zai raba ya ba wanda yake apc ashe ba za a yi ba ke da ma a bar kuɗin a yi aikin ci gaban ƙasa a bar kuɗin a yi aikin ci gaban ƙasa ya fi amfani don wannan nawa ne naira biliyan biyar ba za ta rage mana komi ba a raɗaɗin man fetur tun da aka yi ƙarin man fetur babu ran da nake siyan mai a rana na ƙasa da dubu goma wata rama wuri ɗaya nake zuwa ya ƙari to man dubu goma lita goma sha shida ne nan zuwa kaduna yanzu sai na sa man dubu sittin zuwa da dawowa wannan zuwan da na yi duba yaro mara lafiya man dubu sittin na sa zuwa da dawowa ya kare. ya tafi yaya ina kake so aje ina muka dosa wanda in magana sai wani ya kawo maka waya saudiya ana sai da mai da tsada amma dai kai makaryaci ne makin Allah don ƙarya kake ba haka ba ne ba a sai da mai da tsada a saudiya kai man su ma kala-kala ne ga mai sauƙi ga mai ga mai kuɗi abin nan kuma su a can kuɗinsu ne ke da daraja ba man yake da tsada ba kuɗin ne yake da daraja malam ko nawa ake sai da maka mai shekara sama da hamsin ba taɓa ɗauke maka wutar lantarki ba mu ko muna karatu an ɗauke wuta ɗaya ne ba ka da lafiya ka kira waya a zo da mota da mutane a ɗauko ka ɗaki a ɗora ka a gado a gungura ka a saka a mota kai ka asibiti a kula da kai ɗaya ne tun daga makka har madina ban ga ɗaya a titi ba kana tafiya ana baka abinci amma nan muna cikin yunwa wai alhazawa mu sun shiga layi eh, suna karban sabil wani wai alhazai sun ba da kunya wa mayunwaci mayunwaci ne eh mayunwaci mayunwaci idan za a tsaya a buɗe karatun duk ba ku kuka cuce su ba ba inda ake zuwa makka da tsada irin najeriya ka je ka bincika tsada daga najeriya zuwa ingila in ka ji kudin amma daga ka tsallaka ghana kudin ba ɗaya ba ne da ka tsallaka nijar wato mu wasu irin mugaye ne kuro haka muke kuma ba a so a faɗi gaskiya wai 'yan najeriya sun karɓi sabil to su bari su mutu saboda allah jama'a ana ba da sabil ina bukata zan karba in ci ko kwacin fi sabil lai kuma haramun ne za ka haramta da rana tsaka ku lura da wani abu yunwa da talauci da rashi waɗancan mutanen wallahi sun saba da arziki duk mutumin da ya taso a can aka ce mai mutum na kwana da yunwa ba zai yadda ba in dai anan ya girma a ce ga wani ya kwana bai ci abinci ba zai ce ya aka yi to ya najeriya zai ga yadda aka yi allah ya gyara zuciyarmu da haka wannan gaba da suka faɗa suka ce wa hadhihil mashairu hiya wasa'il ko hiya wasailuna wannan mashair din sune wasailana allati naktasihu biha ba'idan ah, kullu man ah, ko yasudduna haka ne ya na an sabilina duk wanda zai tare mu ya hana mu kaiwa ga abin da muke so za mu cinna talauci a ƙasarsa duk wannan abin da ka gani rasha ingila amerika faransa so suke yaƙi ya kaure tsakanin najeriya da nijar kasuwan makami ta bude mu rage yawan mu ai satan mai ai satan uranium ai wannan shine bukatar yadda ka san makiɗi ya rike ganga yana kudoku kudoku yana kuna yi yana to haka abin zai idan mutum yana ƙasar Nijar wai yana tsammanin Rasha tana taimakon Nijar Allah sarki a bashi uzuri bai fahimta bane Rasha aba mala aba mala wanda ka ji sun kira kansu super power din nan ko ba gaba bakin su daya in kaga sun yi fada to fa ta kai ta kawo ne Allah Allah ta'ala ya gyara zuciyar mu ya ba mu ikon gyara matsalolin nan suna da yawa amma Allah ya sa muna fahimtar su mu al'umma mu ita ce gaban mu yanzu dai ga inda muke ga inda muke da fatan za a je a ci gaba da addu'a akan jarabawar da Allah ya yi mana domin jarabawa ce mutumin da aka kawo ya jagoranci garin nan eh jarabawa ce ba mu san iya bannar da za a yi wa musulunci ba saboda qadabadatil bagada min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum shi dai wannan malam wanda ya zo ma baya magana ya mana illa ai kaga Jonathan baka samun shi da muguwan magana kan musulunci Jonathan amma duk da haka ya duke mu malam sosai shi kafiri haka yake ai kaga shi baya magana shi ko wannan kiyayyen ma fili take tsayawa yake a gaban shi a rushe masallaci sai an rushe ba wurin ba ɗaya ba ba biyu ba al'umman mu sun takura lokacinsa sun wahala to yau a ɗako shi daga kurmin nan a kawo shi nan wurin kai jama'a ku ci gaba da kunuti ci gaba da kunuti kuma ina ganin shi wanda ya jefe mu da shi da gangan ya jefe mu da shi eh da gangan yana sane kana ganin mutum yana haka ana taro shi yana haka ana taro shi wa ƙarshe nan gaba kaɗan ku za ku canje shi kuna haka ana taro ku sai dai Allah ya kiyaye don haka al'ummar mu ita ce gabanmu muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu irin waɗannan kulle kulle da ake akan mu ba dare ba rana Allah muke roƙo ba mu kariya Allah ya ba mu kariya wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ya zauna da mu lafiya makwabtan mu Nijar muna roƙon Allah ta'ala duk wanda yake kitsa wutan yaƙi tsakanin mu da maƙiyanmu da mu Nijar akan kiyayya to muna roƙon Allah ya tsare mu da kiyayyarsa Allah ya zaunar da Najeriya da Nijar da sauran kasashen musulmi lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi